والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد آه، يو رانا شاء وطن رمضان تولنا شكرا تهجرة الدبودة دريه درسلاتين زامو تشغب دا كراتمنا تفسير القرآن من جرما أتكين سورة آل إمران yau za mu tashi insha Allahu aya ta ɗari da saba'in da biyu amma kamar yadda muka saba za mu amsa tambayoyin daidai gwargwado waɗanda 'yan uwa suka rubuto akwai wata doguwa da nake gani a nan, an yi ta turo ta bara fara da ita wannan ya ce yana tambaya game da saukar alkur'ani da ake yi wanda ake biyan kuɗi bisa izu izu kamar misali izu ɗaya naira ashirin shi yana da asali kuma ya halatta wani ayin na ji mun riga na riga na amsa wannan tambayar a cikin karatun jiya cewa wannan ijara ce ba batila jinga ce wadda yake bata halatta ba eh. wannan kuma ya ce me yasa ake kiran annabi isa da masihu bin maryam kuma shaidan ma ana ce masa ana ce ma ana ce wa masihid dajjal annabi isa ana ce masa almasih da ma'anar almasih shine wajen almasih shine wanda aka shafe shi da wato man albarka shine abinda ake kiran man asibga man wato shiga cikin addini na annabawa shine baptism sibghatullah to shine ma'anar almasih saboda annabi haya ya shafe shi ya yi masa wannan wato baptism din an ce wannan ɗaya daga cikin ma'anoninsa ne amma dangame da shi kuma dujal da ake ce masa masihu dajjal an ce masa masihu ne bi ma'ana mamsuh wato fa'ilun bi ma'ana maf'ul wato wanda aka shafe masa gani aka shafe masa idansa saboda shi dujal ido ɗaya gare shi ko kuma bi ma'ana ayyam sahu jami'al ard wato fa'ilun ne bi ma'ana fa'il ay masihun al ard zai wato taba ko ina a bayan ƙasa ishara ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dangane da dujal cewa babu wani gari face ya shige shi ah, saboda haka kalma ce da take ma'anarta ɗaya amma dangana ta ga kowannensu daban ne in aka dangana ta ga annabi isa sifa ce ta yabo in aka dangana ta ga dujal sifa ce wadda take ba ta yabo ba sifa ce ta zargi ko kuma sifa ce ta ɗabi'arsa da halin yadda fitowar sasa za su kasance sannan ya ce kamar yadda allah ta'ala ya ce ubangiji da mala'ikunsa suna yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma su imani ku yi salati da sallama a gare shi menene salati kuma menene sallama sallama ita ce abin da ita ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara koyarwa kaga lokacin da aka tambaye shi yaya zani maka salati ya rasulullah a da ya koya musu yadda za su yi salati ya ce wassalamu kama qad arabtum sallama ku kamar yadda kuka sani ce ishara ga tahiya lafazin tahiya domin tahiya ita ce ta nuna yadda ake yabon Allah kuma a yi gaisuwa ga annabin Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma a yi wato gaisuwa da sauran bayan Allah salihai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma'anarsa shine wato a ɗaukaka manzan ɗaukaka sha'anin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yi masa wato kyautar rahama da ta dace da wannan matsayi nasa maɗaukaki shine wanda yake wato a duniya Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka sunansa ya ɗaukaka shari'arsa ya bar shari'arsa ta dawwama ba za ta babu wani abu da zai zo ya shafe ta a lahira kuma Allah maɗaukakin sarki ya bashi al mahmud sannan kuma ya faranta ransa a cikin al'ummarsa ya zamanto 'yan al'ummarsa sun shiga aljanna da cetonsa da kuma ceton sauran bayi a cikin al'ummarsa da dai irin abubuwa na sifofi na karama da Allah ta'ala zai masa a cikin wato a lahira. sallama kuwa ma'anar sallama asalin ma'anar assalam shine aminci wato Allah ya amintar da shi daga dukkan abin da baya so Allah ya amintar da shi daga dukkan wata tawaya Allah ya amintar da shi daga dukkan wani abu wanda yake mummuna shine ma'ana assalamu alaika, ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh to shine wa sallimu taslima din shine ake nufi da wannan sallama da ake ma annabi sallallahu alaihi wasallam wato a cikin kowace tahiya da kuma yayin da duk za a shiga masallaci in za a shiga masallaci ma ane ma annabi sallallahu alaihi wasallam sallama ce assalatu wassalamu ala rasulillah allahumma ighfir li dhunubi wa aftah li abwaab rahmatik shi yasa ne <clears throat> wato idan kai wannan gaisuwar sai a sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mala'iku suna sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ne malamai suke akwai malamai da dama da suke inkarin waɗanda suke cewa idan mutum zai tafi madina sai a ce to ai mana gaisuwa bayan in kai ma annabsan in ka zo shiga masallaci kai wannan sallama mala'iku ne za su kai gaisuwarka ba wani mutum ba mala'ika shi zai kai gaisuwarka da haka maimakon ka ce wani ya maka gaisuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kai ka faɗa ka ce assalamu alaikum ya rasulullah sai mala'ika ya kai nan take ba sai ka jira ya sai ticket ya samu visa ya je wata kila ma hana shi zuwa madinan ba yawanci wanda suke wannan suna dogaro ne ga abin da aka ruwaito a cikin ashifa cewa umar ibn abdulaziz yana tasar mutum kan doki ya je ya je ɗauki nauyinsa wato albarid irin dawakin da suke ingarmin dawaki na masu gudu da suke kai sako domin ya je su je su kai gaisuwa su kai gaisuwarsa ga annab sallallahu alaihi wasallam wannan kissar malamai sun yi magana akan rashin ingancinta isa ce wadda yake bata inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam ai daga shi umar ibn abdul aziz wanda aka ba shi saƙon in zaka in kana da kai masa bayani in ba kai masa bayani ba in ka je in ka je masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam idan kai kai sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai masa addu'a kai ma wanda ya maka wannan wasiya addu'a ka baddala masa da abin da yafi wannan wannan tambayar ka sai gobe a an samu ta insha Allah ne tambayar kunutu wannan yace yana son fassarar waɗannan addu'o'in kuma a wani lokaci ake yin su Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ma'ana Allah kai mai yin afwa ne kana son afwa ka mana afwa al'afu shine wato a yafe maka wato laifinka ya zamanto ba a yi maka wato ba yi maka sakamako mummuna ba akan abin da ka aikata shine afuwa to wannan addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya asalinta Aisha ce ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullah idan Allah ya yi mun muwafaqa da ganin daren lailatul qadr ne zan ce sai ya koya mata yin wannan addu'ar yace kice Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni to amma wannan yana nufin cewa ba za a yi wannan addu'a ba sai daren lailatul qadr wannan ba haka yake nufi ba ya zo cewa ta daga cikin addu'o'i ne masu ma'ana amma yin ta yana karfafa a daren da ake kauna cewa na lailatul qadr ne shi daren 21 ko da 3 ko da ko da biyar ko da bakwai ko da tara na watan ramadan na biyu kuma allahumma inni as'aluka al-mu'afat fi dunya wal akhirah al-mu'afat da al duk ma'anar su daya al-mu'afa mazdarin afahu ne mu'afatan wa afiyatan dukkan mazdari ne na al'afiya wato ma'anar afiya shine aminci daga daga musiba lafiya shi da cewa lafiya wato Allah ya baka lafiya a jikinka shine babu cuta lafiya a rayuwarka babu wato bata babu kuma tsanani hmm. lafiya a lahira shine babu azabar kabari babu kuma wato tashin hankalin ranar alkiyama babu shiga wuta to mutum ya nemi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce babu abin da bawa ya roƙa a wajen Allah irin al'afiya ita wannan addu'ar bata zo da siga wal mu'afat ba amma a cikin addu'o'in safe da yamma wanda aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi yana cewa Allahumma inni as'aluka al-afwa Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي يزوى كرشان الدعاء معناتها الله أنا روقنك wato lafiya daga dukkan wata musiba daga dukkan wata ukuba ita ma duk wannan ya hada in ka ce ya Allah ina roƙonka kyakkyawa a duniya da kuma ma kyakkyawa ya wannan ma'anar domin in ka roƙi kyakkyawa a duniya shine Allah ya haɗa maka tsakanin wato kyan addini da kyan rayuwar duniya ga addini ga wadata ga duk wani abu na ni'imar duniya Allah ya baka gida mai yalwa mata mai da'a abin hawa mara tutsu duk waɗannan su ne ai sa'adar rayuwar duniya ba motar da sai an yi turi za ta tashi ba duk wannan shine a fi duniya hasana wafil akhirati hasana tun daga kabari har ƙarshe kuma babu wata shi yasa ai ake cewa shi yasa wannan addu'ar ta fi kowace domin ishara ce ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa bawa bai taɓa roƙon ubangijinsa wani abu fiye da roƙe shi al'afiya ya roƙe shi lafiya ita ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wannan yace mutum ne bayan yayi sahur sai ya dinga jin abinci da daci eh, abincin da ya ci yana taso masa a kirjinsa wani lokaci ma har ya amansa kaɗan a sakamakon alsa da yake da ita ya ingancin azuminsa abinda yake tasowa yake tasowa na magwas ko amai baya bata azumi amma abinda mutum ya kakaro shine yake bata azumi idan mutum ya kakaro amai kamar ya sa hannunsa domin ya kakaro amai ko kuma ya san wani abu yana tayan masa da zuciya kuma ya ji zuciyar tasa tana tashi kuma ya ci gaba da zama a wajen hmm, ba tare da ya bar wajen ba to idan ya yi amai shine azuminsa ya ɓaci idan ya kakaro shi da gangan amma abin da yake tasowa in ya taso to idan ya riga ya shigo cikin bakinsa to kada ya haɗiye sai ya tofar idan ku ya haɗiye to waɗansu malamai suna ganin azuminsa ya ɓaci waɗansu kuma suna ganin kan cewar idan dai abu ne wanda yake fi ƙarfinsa ba zai iya ba azuminsa bai ɓaci ba saboda la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to amma musamman ma in ya zamanto saboda rashin lafiyar alsa ne wannan yana da uzuri sai dai ya rinka yin abin da zai taimaka masa hakan kada yiwu kamar shan magani wanda yake zai rinka kwantar da wato tasowa alsa din ko shan madara ko dai wani abu wanda yake likitoci kuma za su iya bashi a shawarar kan yadda zai yi domin ya zamanto azuminsa ya zamanto cikakke ba tare da wani abu na gurɓata ya shiga masa ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجرا جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف maɗaukakin sarki ya ce allazi na stajabu lillahi wa rasuli min ba'di ma asabahumul humulkar a wannan ayar akwai fuska biyu ga malaman tafsiri waɗansu sun ce wannan ayar bayanin sifar muminai ce umuman sifa mai gamewa ta muminai tunda Allah ta'ala ya ce wa an Allah la yudhi'u ajral mu'minin da cewar shi Allah baya tozarta ladan muminai to suwaye muminan sai Allah ya ce alladina stajabu lillahi wa rasuli min ba'di ma asabahumul qarh su ne waɗanda suka amsa suka amsa ma Allah da manzansa suka amsa ma Allah da manzo min ba'di ma asabahumul qarh a bayan da wato miki da rauni da raɗaɗin yaƙi na rauni da ake musu ya riga ya same su wannan fuska ta farko kenan fuska ta biyu kuwa wannan bayanin wato a bayanin halin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi su fito su bi shi domin a wato busawun abu sufiyan domin kada ya ɗauka cewar ya yi ma musulmi raunin da ba za su iya motsi ba dukkan fassara guda biyu duk ɗaya ne Allah maɗau su dai muminan da Allah baya tozarta su kuma su ne masu wannan sifa wanda yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su suka amsa saboda haka alladina stajabu lillahi waɗanda suka amsa ma Allah war rasul suka amsa ma manzon Allah sallallahu suka amsa ma manzo sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma asabahumul qarh bayan da wato alqarhu shine miki da rauni ya riga ya same su a yakin Uhud to wannan shine su wane ne waɗannan da suka yi wannan menene labarinsu menene ake magana a kansu sai Allah ce na ahsanu minhum wattaqau ajrun azim ga waɗanda suka yi suka kyautata daga cikinsu ga wanda suka kyautata kuma suka yi taƙawa suka ji tsoron Allah minhum ajrun azim su dinnan wannan min ɗin li bayanil gaya ce cewa ai dukkaninsu sun kyautata sun yi takawa to su dinnan lada ya tabbata a gare su mai girma lada ya tabbata a gare su mai girma a wajen Allah tabaraka wa ta'ala sababin saukar wannan ayar bayani ne ga abin da ya faru yanda abu sufyan bayan ya riga ya bar madina sun kama hanya za su koma da suka zo waje wanda ake ce masa rauha arrauha yana nan a kudancin madina a hanyar makka fili ne wanda yake bayan an wuce jabal lu'ayir da kaɗan sai ya ce sai suka soma zargin kansu suka ce la muhammadan qataltum walal kawa'iba ardaftum me kuka yi ba ku kashe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ku kama 'yan mata kun goya su a baya cewa kun kamo ribatattun yaƙi ba wanda za ku mayar da su ku yanzu saboda haka me kuka yi kenan a cikin wannan yakin nan saboda haka sai suka soma tunanin komawa sai suka soma tunanin komawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da labari ya zo masa cewa suna tunanin dawowa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ayye kuwa a ranar lahadi kashe gari bayan an yi yakin uhud ranar asabar ake ranar lahadi sai ya ce ai kira duk wanda ai kira a zo a tafi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam amma kan wanda ya tafi kan wanda ya fito sai wanda yake yaje yakin Uhud ba wanda zai fito sai wanda yake yaje yakin Uhud daga cikin su sai suka fito akwai wanda a cikin riwayoyin littafan sira aka ce ya kai ga baya iya yin tafiya saboda raunin da aka yi masa da shi da dan uwansa sai suka fito tare dan uwansa yana dora shi akan wuyansa yake dora shi ya tafi da shi domin a amsa kiran Allah tabaraka wa ta'ala ya Jabir ibn Abdullah ya zo ya samu shi ne kadai wanda bai je yakin Uhud ba wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa izini ya taho ya zo ya ce ya Rasulullah kaga ba wani abu ne ya hana ni fita ba saboda wasiyar babana ya ce na barka da 'yan uwanka mata guda bakwai ba na so in zaɓi kaina in fifita kaina a kanka wajen fita jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai kamata ba a mutsallake da ni da kai duk mu tafi mu bar waɗannan waɗanda suke waɗannan mata waɗanda ba mai kula da su saboda haka ya nuna maka annabi sallallahu alaihi wasallam yana sha'awar shi ma a bashi dama tunda ubansa ya yi shahada shi ma ya fito ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi izini a an yi musu jina-jina mai rauni da da rauninsa da wanda hannunsa ba ya shanye irin su Talha bin Ubaidillah da su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita kamar yadda tafan tarihi suka ce ya fita da shi da sayyidina abubakar da sayyidina umar da uthman da ali ibn abi talib da zubair ibn al-awwam da talha ibn ubaidillah da abu ubaida ta amir ibn al-jarrah da sa'ad ibn abi waqqas da sa'id ibn zaid da abdullahi ibn mas'ud da kuma dai sauran sahabbai sai da aka an kirga cewa mutum 70 ne suka amsa kiran annabi sallallahu alaihi wasallam tare da wannan rauni da aka yi musu amma suka fito suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka je sai da suka dangana ya zuwa ga hamra'ul asad da suka dangana ya zuwa ga hamra'ul asad sai suka haɗu da nu'aim ibn mas'ud al-khuzai lokacin shi ba musulmi bane mushriki ne amma khuza'a suna cikin kabilun larabawa da suka shiga cikin sulhu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suna tare da shi duk da yake ba musulmi bane akwai musulmi a cikin su amma hatta wanda ba musulmi ba su suna koyaushe wani abu ya faru suna gefen annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka suka nu'aym ya nuna musu ya ji zafin abin da ya faru gare su ya ji zafin wannan abin da ya faru gare su ah, sannan ya ce musu to gashi abu sufyan ya ji labarin kan cewa abu sufyan yana nan a wato yana nufin dawowa to manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa maganganu dai na kyawawan maganganu a kan irin wato ta'aziyya da ya nuna ga musulmi ga abin da ya sami ya same su yakin Uhud sannan Nu'aym ya ci gaba da tafiya da ya haɗu da Abu Sufyan sai Abu Sufyan ya ce masa me labarin baya me labarin baya yake cewa ai ya haɗu da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fito da shi da ya fito da jama'a mai tarin yawa duk wanda ba su fita yakin Uhud ba suna da na sani cewa me yasa ba su fita ba saboda haka sun taho tare da shi kuma inda na gansu inda na gansu sai ka ga sai ka ga wato makwarkwadar da wakin sannan ka san abin da ke tare da su suna cike da fushi suna so su dauki fansa saboda haka ba za ka iya musu ba to shi kuma ga can an ziga shi ya taho ya ce zai zo ya kare abin da bai gama ba kuma yanzu gashi an zo an gaya masa faga abin da yake fuskanta saboda haka sai ya haɗu da jama'ar abdulkais jama'ar abdukais sai suka ce da ya haɗu da su ce ina za ku tafi suka ce makka za mu tafi me za ku je ku yi a makka za mu je mu nema abinci a kasuwar ukam saboda cikin shawwal ne za su je lokacin hajji da dukkan larabawa za su zo kasuwa ta ci lokacin suke so su ci kasuwar aikin hajji sai ce to bana gaya muku abin da yake za abin da barin gaya in dora muku nauyin da ku koma da idan kuka koma ni kuma ne muku alkawari abinda kuke tsammanin za ku samu za mu tattara muku aiko muku abinda nake so da ku idan kun je ku gaya ma ku gaya ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da mutanensa ku gaya masa cewa mun yi muku babban tanadi don su ji tsoro su koma su daina gumu hmm? don su ji tsoro su koma su daina gumu to shi da suka dawo suka gaya musu cewa ai abu sufyan yana nan ya taro muku runduna masu yawa shine ayar da za ta zo nan gaba alladhina na kala lahumun nasu inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil da aka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil ya ci gaba to wannan abin da a wannan wayannan ayoyi suka nuna mana kenan Allah ya ce alladhina stajabu lillahi wanda suka amsa kiran Allah war rasul suka amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma asabahum al-qarh bayan rauni ya same su to lil ladina ahsanu minhum wattaqaw ajrun azim wanda suka yi suka yi taqwa Allah madaukakin sarki ya ba su lada mai girma waɗansu suka ce min ɗinnan tana nan abadin ta tabidiyya wato suka yi wanda suka yi ihsani sai wanda suka kyautata kuma suka yi taqwa daga cikin su lada mai yawa ya tabbata a gare su wannan akan cewa ayar amma ce ga dukkan muminai da suka amsa kiran Allah duk wanda ya amsa kiran Allah ba wai gidan kawai ka amsa kiran Allah ba za ka samu lada mai girma sai idan ka yi ihsani ka yi takawa a cikin kiran Allah an amsa wa da kai ne kiran Allah a cikin wannan ayar daga cikin fawaid akwai nuna cewar amsa kiran Allah ta amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amsa kiran Allah ne kaga babu aya da ta zo ta ce sahabbai su fito umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bin umarnin Allah ne Allah ya ce alladina sajabu lillahi su wanda suka amsa ma Allah suka amsa ma manzo sallallahu alaihi wasallam amsa ma manzo suka yi don shine ya kira su ba aya qur'ani ce ta zaburar da su ba kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya janyo su amma da suka amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce sun amsa kiran Allah to haka yake yayin da duk yayin da duk kabar annabi sallallahu alaihi wasallam ka ba Allah wannan hujja ne akan wato bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da kafa min ba'di ma asabahum alqarh wannan a cikin wannan ayar akwai yabo da kirarin da kirarin yabo ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman wanda suka amsa wannan kira na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da wato cewar suna da nauyin jiki na rashin lafiya da ya same su da rauni suka fita kamar yadda Allah ta'ala ya ce in firu khifafan wa tiqala ku fita kuna da rashin nauyi ko kuna da nauyi wato kuna da guzuri ko ba ku da guzuri kuna da lafiya ko ba ku da lafiya ku fita domin dauka domin jihadi haka suka yi sannan a cikin wannan ayar akwai bayanin muhimmancin ihsani Allah ya ce ladina ahsanu minhu waɗanda suka yi ihsani wattaqaw daga cikinsu ko kuma waɗanda suka yi ihsani su din domin shine ma'anar min albayaniya waɗanda suka yi ihsani suka yi wato kyautata suka ji tsoron Allah su ɗin su ne suke da rada mai girma wanda yake nuna kan cewar wato sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amsa kiran nan nasa da suka yi ihsani ne domin a lokacin nan ai suna da uzuri hmm? suna da uzurin su zauna hmm? laisa alal a'ma harajun wala alal a'raj harajun wala alal marid haraj babu laifi ga wanda yake makaho babu laifi ya zauna kada ya fita jihadi wanda yake gurgu babu laifi ya zauna kada ya fita jihadi wanda yake mara lafiya babu laifi gare shi ya zauna kada ya fita jihadi to amma idan sun fita fa sun yi ihsani to kaga wannan Allah yana ishara ga cewa sun yi ihsani ne wattaqau suka ji tsoron Allah suka ji tsoron Allah na wato jin tsoron kada su saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan sifofi guda biyu su ne suke kai mutum ya zamanto cikin wato keɓantattun waliyan Allah tabaraka wa ta'ala inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun Allah na tare da waɗanda suka ji tsoron Allah wanda kuma suke su masu ihsani ne al ihsan shine wato kayi abin da yake wajibi sannan ka ƙara a kansa da kyautatawa ihsani wajen sallah shine ka yi sallah akan lokacinta a cikin jama'a a sahun farko ka cika sunnoni da mustahabbai sannan ka yi a ce kuma kafin nan ka yi sunna ratiba in akwai sunna ratiba kafin sallar kamar sallar a zahar raka a biyu ko hudu kafin sallar bayan sallar kuma ka yi wata sunna wannan shine ihsani Allah kuma ya rubuta inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya rubuta ihsani a komai fa idza qataltum fa ahsinu al-qitla fa idza dhabhtum fa ahsinu adh-dhabha in za ku yi kisa ku kyautata ku yi ihsani wajen kisa din shi yasa aka hana musulmi idan sun yi jihadi su yi barna su yi barna wato bayan sun kashe mutum kuma sannan a ke wato a fede cikin a fitar da kayan cikin a ya galgala shi a yanke kunnan a fito da harshen a yanke harshen hmm? Allah maɗaukakin sarki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan hmm? ya hana wannan kamar yadda ya zo a hadifin buraida ku fitar ku yi jihadi fi sabilillah kada ku kashe yara kada ku kashe mata kada ku yi kada ku yi tamfil wato kada ku babbata jikin wanda suka kashe ta hanyar inda al'adar kafirai suke domin yana daga cikin wannan ihsani din wa idza zabahtum fa ahsinu dhabha idan za ku yi yanka ku kyautata irin yankan da za ku yi shine Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗayan ku ya fike wukarsa wal yurih dhabihatahu ya sanya abin da zai yanka din ya samu hutu dabba ce ita ma kai mata ihsani to Allah ya rubuta ihsani a cikin dukkan komai to waɗanda suka suka zamanto masu wannan sifa ta ihsani cewa ba wai kawai su suna ganin to bar dai a sauke nauyi ka san halin mu akwai wanda yake shi dai kawai sallah a dai dai dan a sauke nauyi ta akwai ko wanda zai yi da sha'awa da ikibani, da so da kyautatawa to abin da Allah yake so kenan to wanda suka yi wannan lahum ajrun azim ne masu lada mai girma wannan ya tabbatar da sakamakon da Allah madaukakin sarki yake bayarwa daga jinsin aiki aljaza'u min jinsil amal nau'in sakamakon da Allah zai baka shine ne jinsin irin aikin da kai yayin da ya zama to aikin su na ihsani suka yi sai Allah su ma ya ba su ihsani hal jaza'ul ihsani illa al ihsan sakamakon ihsani bai zama to wani abu ba face ihsani in ka kyautata sai shi ma Allah madaukakin sarki ya kyautata wato ya cika kuma ya dada baka kari daga gare shi sannan Allah ta'ala ya ce su waɗannan da ya allabi na stajabu lillahi war rasul ga wata sifa tasu allabi na ƙala lahumun nas su ne waɗanda mutane suka ce musu innan nasa qad jama'u lakum haƙiƙa mutane sun yi taro domin wato su cin muku da domin su far muku da yaƙi annas na farko allazina qala lahumun nas ana nufin wafdu abduqais su wato eh, mutanen abduqais da abu sufyan ya musu wasiya eh, eh, suka yan koran yan koran abu sufyan kenan innan nasa qad jama'u lakum muna ta cewa abu sufyan domin a lokacin bai musulunta ba amma abu sufyan radiyallahu anhu tunda daga baya ya musulunta ya musulunta kuma ya kyautata musuluncinsa mm, amma a lokacin yana lokacin bai riga ya musulunta ba innan nasa qad jama'u lakum mutane sun yi taro sun yi cincirundo domin su gama da ku su wane ne waɗannan mutanen suna nufin abu sufyan da shi da sauran mutanensa fahshawhum dan haka ku ji tsoronsu wato ku ji tsoronsu ku koma gida kada ku ce za ku je eh, kada ku ce za ku bi musu domin abu sufyan ne ma yake yi ya yi maganin wato kunyata kada ya ji kunya a ce ya gudu ya ji tsoro hmm. a ba shi ruwan maɗaci <laughs> eh, abin da yake gudu kenan kada a ce masa ya yi haka saboda haka ya ce ka ce musu su koma kagan in suka koma shi kenan sai in tsare abin nan a shi kenan baki laifin sai a ce ai su ne suka ji tsoron suka gudu su ne suka kasa fuskanto mu shi yasa ya shi yasa ya samu wannan yan koran nasu to da suka zo suka faɗa musu suka ce innan nasa qad jama'u lakum abu gani ya haɗu ya haɗa dunduna mai girma hmm, domin ku domin ya yaƙe ku fakshawhum ku ji tsoronsu alhashiya ne jin tsoro a cikin zuci ku ji tsoronsu wanda tsoron da zai sanya muku kurazana akan sha'aninsu ah, da hun imana wannan maganar sai ta ƙara musu imani fazadahum imana wannan sai ta ƙara musu imani shine cewa wannan ai shine alƙawarin Allah dama cewa zai jaraba mu to ashe to Allah madaukakin sarki ka tabbatar da daga daga mu shine shine ƙarin imani hmm? hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima yayin da muminai suka ga al'ahzab suka ga rundunar kafirai sun taro musu sai suka ce ai wannan shine abin da Allah ya mana alkawari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana alkawari kuma Allah da manzonsa sun yi gaskiya wannan bai kara musu komai ba sai imani da sallama ma Allah to shine karin imani din wato ka ga cewar ai Allah ya ce sai ya jarraba ku to ga jarrabawar ta zo wannan sai da kara mutane sai ya kara ma mu'minan imani fa zadahum imana wannan sai ya kara musu imani wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil suka ce hasbunallahu ai ma'ishinmu shine Allah wa ni'mal wakil ma dalla madalla da Allah maɗaukakin sarki a wato alwakil wato mai kariya wanda ake dogara a kansa madalla ga shi a madogara Allah madalla da Allah a madogara kalmar hasbu ma'ana ta kafi hmm, kafina wato Allah shine maishinmu shine wanda yake wato zai iya mana shine mai iya mana shine mai isar mana shine mai isar mana wajen taimako wannan kalma wato Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗe ta sahabbai ma kuma suka faɗa bayan ta kamar yadda yazo a hadisin Abdullahi dan Abbas yace hasbunallahu wa ni'mal wakil ita wannan kalmar nan qalaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina qala lahu an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ya faɗa yayin da mutane suka ce masa mutane sun yi taro sun yi gagarin sun yi gangami akan ku domin su tunkuɗe wato domin su karkashe ku baki ɗaya wa qalaha ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya fi kuma annabi ibrahim sallallahu alaihi wasallam yayin da aka jefa shi a cikin wuta ita ya faɗa ƙarshen abin da ya faɗa kenan yace hasbunallahu wa ni'mal wakil wato ka gani Allah ya ce hasbunallahu Allah ne ma'ishinmu ba a ce hasbunallahu ba su ce hasbunallahu wa rasuluhu ba domin shi shi dogaro ga Allah a tawakkul ba yana daga cikin sifofin imani yana daga cikin ayyukan ibada da ba a yi kowa sai Allah kaga shi yasa a cikin suratul bara'a yayin da Allah madaukakin sarki yake zargin munafikai yace walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله Allah ce walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu da sun yarda da abin da Allah ya ba su da manzansa kaga dai hakikan waye mai bayarwa Allah ne to amma akwai sababi wane ne wanda yake mubasharar bayarwa wanda shine sababin da Allah ya ba su din ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba da ya dauko daga cikin ganima ya ba su to da sun yadda da abinda Allah da manzansa suka ba su walau annahum radu ma atahum Allah wa rasuluhu wa qalu hasbuna Allah suka ce da ya isar ma'ishinmu mu shine Allah sayu'tina Allah min fadlihi wa rasuluhu Allah da sannu da shi da manzansa za su ba mu daga cikin falalar Allah kaga falalar ta Allah ce ba a ce falalar Allah da manzansa ba amma Allah ne mai bayarwa hakikatan amma aka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam anan amma wajen hasbunallahu fa sai aka faɗa Allah kadai ba ce wa qalu hasbunallahu wa rasuluhu sayutina min fadlihi wa rasuluhu ba saboda an san wannan sifa ta kadaita da Allah Allah ya kadaita da ita Allah gare shi kawai ake dogaro wa ni'mal wakil ma dalla da madogara shi Allah ai wa ni'mal wakilu huwa shine al makhsusu bil madh shine za shine ai Allah din wanda aka ce masa aka ce hasbunallahu ma dalla da shi a madogara domin waye zaka dogara gare shi kamar shi waye yake da iko kamar nasa waye yake da iyawa kamar tasa waye yake da ƙarfi kamar nasa waye yake da runduna kamar tasa wato idan kun ga kan cewar ba ku da domin an zo an ce za a yi musu barazana da yawa suka ce to mu kuma Allah shi shine maishin ba yawan mu ba ba dabaran mu ba ba karfin ba Allah ne wannan ita ce kalmar tawakkali wannan shine abin da ake nema ga bawa yi wato ya dogara ga Allah alwakil asalin ma'anarsa shi ne wanda yake yin abu maimakon wani daga nan ne ma aka samu wakili wakilin hakimi hmm? wakilin da ake sanya ma marayu ake ɗorawa akan marayu wato mai yin abu a maimakon wani yakan zo da ma'anar wato mai taimako da mai ba da kariya kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa a ha antum ha'ula ijadaltum anhum fil hayati duniya faman yujadilu Allah anhum yawmal qiyamati amman yakunu alaihim wakila yayin da aka yi yayin da ya zama kan cewa waɗansu sun zo an wani ya yi laifi waɗansu sun zo suna nema su yi ma wani yarfe su kare ɗan uwansu dan musulmi ne wanda ake nema a mai yarfan ko ba musulmi ne ba yahude ne shine Allah yake zargin su yace yanzu ku ne kuka zo kuna jayayya domin ba da kariya a gare shi faman yujadilu Allah anhum yawm al-qiyamah to ranar al waye zai zo yi jayayya a wajen Allah ya ce shi zai ba su kariya amma ya kuno alaihim wakila waye zai zamanto musu wakili wato mai ba su kariya mai taimakon a gaban Allah rana alkiyama to kaga ka suranta wannan to shine abin da kake so Allah ya maka ya zamanto shine mai baka kariya shine mai taimakonka, ka shine mai tsare ka shine mai isar maka shine mai yi maka shine alwakil to madalla da wanda yake Allah ya zamanto shine mai yi masa Allah ta'ala ya ce wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh duk wanda ya dogara ga Allah yanda ya cancanta a dogara gare shi fa huwa hasbuhu to Allah ya isar masa Allah ya ishe shi kaga Allah ya isar ma annabi bala annabi Ibrahim yayin da ya zamanto kan cewar ba shi da wani tsini ba shi da wata dabara ba shi da wani mataimaki in ba Allah ba sai Allah ya sanya rutar ta zamanto mai sanyi a gare shi sanyin da ba zai cuce shi ba haka zalika Allah ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai yayin da Allah ya isar musu sai ya zamanto sai ya jefa tsoro a cikin zukatan Abu Sufyan da mutanansa suka gudu ya zama kan cewar ba samu wani wato mummuna ba babu wani abu wanda ya same su wanda zai bata musu Allah ta'ala ya ce fanqalabu bi ni'matin min Allah sai suka dawo suka komo wato bayan sun fita suka dawo Madina bi ni'matin min Allah da ni'ima daga Allah wa fadlin da ƙari wato na baya bayan Allah lam yamsashum su wani abu mummuna bai same su ba wattaba'u ridwanallah kuma tare da cewa sun bi yardar Allah sun bi tafarkin yardar Allah shine sun yi da'a ga Allah sun yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu du fadlin azim Allah ma abucin falala ne mai girma wato yayin da yayin da mushrikai labarin ya zo musu a sai Allah yayin da mushrike labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito musu da suka tura wannan sai kuma Allah ya jefa tsoro a cikin zukatansu suka gudu muminai sai suka dawo da ni'imar Allah da falala shine ya zamanto da suka zo suka samu suka ci kasuwa a nan wajen domin akwai wata kasuwa wadda take ci a Hamra'ul Asad suka ci wannan kasuwar sannan kuma suka dawo da falalar Allah shine suka samu darajar wanda suka fita jihadi fi sabilillah ba su jihadi ba lam yamsasuhum su ba wani abu nura da ya same su ko razana ba su yi ba amma kuma suka dawo da ladan al-mujahidi ne falalar Allah ɗin falalar Allah abinda ake nufi da falala abinda yake baka cance shi ba Allah ya baka shi kari kaga ba su jihadi ba amma Allah ya ba su ladan masu jihadi saboda me saboda niyya saboda sun wannan shine daga nan wannan ita ce ka'idar addinin nan idan ka idan ka fara aiki ka shige shi da gaskiyar niyya kana cikin yi ko baka in baka gama ba ko ka mutu ko wani abu yasa baka gama aikin ba Allah zai baka ladan wannan wa man yuhajir fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib فسوف نؤتيه اجرا عظيما ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله ومن يهاجر في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما Wanda ya فتا هجره يي hijira domin zuwa ga Allah domin da ya taimakon addinin Allah sannan aka kashe shi ko a'a ayan nan fa ba haka take ba ah, wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikhu al-maut faqad waqa'a ajruhu ala Allah ita ce wannan aya wanda ya fita daga gidansa yana mai hijira ya zuwa ga Allah da manzansa aka kashe shi ah, ah, thumma yudrikhu al-maut sannan mutuwa ta sannan ya mutu ba tare da ya ci ya kai ya zuwa ga inda zai je hijirar ba faqad waqa ajruhu Allah to ladan sai nan wajen Allah ya samu ladan ya samu ladan saboda ya riga ya fara aiki kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza marida ahadukum aw safar ma kana ya'maluhu sahihan صحيحا kutiba lahu min al ajr kutiba lahu ajru ma kana ya'maluhu sahihan muqima idan mutum yayi tafiya ko kuma yayi rashin lafiya Allah zai rubuta masa ladan abin da da ya kasance yana yi a hali yana zaman gida yana lafiyayye shi sa ka saba da aikin alkhairi in ka saba da aikin alkhairi kullum kullum ka lizinci masallaci hamsu salawat ka lizinci sallar jama'a sai rashin lafiya ya same ka ba za ka iya zuwa ba kana zama a gida kana sallah za a rubuta maka wannan takin da kake ka taho masallaci za a rubuta maka shi to wannan falala ce daga Allah tabaraka wa ta'ala ko kai tafiya kai tafiya ka saba in kana zaman gida irin ayyukan da kake yi masu yawa ayyukan ibada ayyukan alkhairi kai tafiya yanzu kuma abubuwan babu su to Allah zai baka ladan tamkar kana yi domin Allah ya san inda kana zaune a gida ga abin da zaka to wannan falala ce ta Allah shi yasa Allah ya ce wallahu lam yamsaskum su wani mummuna bai same su ba wattaba'u ridwanallah suka bi tafarkin yardar Allah babu abin da ya kai wannan daɗi mutum ya san cewar Allah ubangijinsa baya fushi da shi amma yayin da mutum ya zamanto cikin saban Allah to shine kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al ma haka fi sadri laifi shine abin da ke ta juyawa a cikin zuciyarka ba ka taɓa nutsuwa ba ba za ka taɓa zuciya ba za ta taɓa nutsuwa ba sai da Allah ba ta taɓa nutsuwa ba sai da Allah to mutumin da ya bi ta farkin yardar Allah ya abin da Allah yake so to wannan tana ba shi nutsuwa da babu kamar ta ridwan mazdari ne na riba na radiya yarda wannan tabbatar da sifar ridwan ce ga Allah yarda Allah yana yarda da bayansa kamar yadda Allah yake son bayansa kamar yadda Allah yake farin ciki da bayansa hmm? ba ma cewa ma'anar shi shine wato ifaba bayar da lada bayar da lada daban yarda daban waɗansu sai su ce wai sai a lankwasa ma'anar rigwan ɗin a mata tawili a bata wata fassara daban a canza abin da Allah ya faɗa a bata abin da ake gani shine zai dace da tsarkake Allah to wa ya ce idan ka ce Allah yana yarda baka tsarkake Allah ba dan ka ce Allah yana yarda ka mai da yarda Allah tamkar yardan mutane yarda Allah yarda ce wadda ta dace da ɗaukakarsa da jalalarsa da girman sifofinsa kamar yadda jin Allah ba irin jinmu ba ne don ka ce Allah yana ji hmm, me za ka don ka ce Allah yana ji ba kamanta Allah da halittarsa ba domin za mu tabbatar ma da Allah yardar da yake yi ta babin laisa ka mitilihi shai ba abin da ya kama da Allah saboda haka babu yarda ta wani halitta da ce kama da yardar Allah wallahu du fadlin azim Allah ma abucin falala ce mai girma Allah ma abucin falala ce mai girma falalar Allah tana da girma wannan tabbatar da falala ce ga Allah maɗaukakin sarki wanda daga cikin sunayen Allah shine dhul fadlil azim ma abucin falala mai girma kuma ta tabbatar masa da sifa cewa Allah ta'ala yana da falala wanda da ita ce yake kyauta wanda take bata da iyaka ga bayinsa wallahu dhu fadlin azim Allah ma'abucin falala ce mai girma inna ma zalikumu shaytan wannan wanda yake muku wannan maganar inna ma zalikumu shaytan ba wani ne wanda yake muku wannan ba wanda yazo yana gaya muku wannan maganar illa shaytan domin ma'anar inna ma dinnan adatul hasr ce ai la yuhawwifukum illa shaytan ba wani ne wanda yazo yake ba ku tsoro ba illa shaitan shaitan ne kadai yake yake tsoratar da ku yuhawwi in inna ma zalikum shaitan shaitan ne kadai yake yuhawwifu yuhawwifu awliya'ahu yake tsoratar da ku waliyansa yuhawwifu awliya'ahu awliya'ahu inna maf'uli ne na biyu na yuhawwifu domin khawafa kamar kasani yana wato yuhawwifukum awliya'ahu shaitan ne yake tsoratar da ku waliyansa wato wannan wanda yazo yake gaya muku din su wafdu Abdukais da suke tsoratar da ku abu sufyan shaidan ne yake tsoratar da ku waliyansa su waye waliyan shaidan su rundunar ƙurai. rundunar ƙurai su ne waliyan shaidan to shaidan ne yake shi shaidan sai Allah ya ce fala ta khafuhum kada ku ji tsoron su wa khafuni ni za ku ji tsoro ku ji tsoro na inji Allah in kuntum mu'minin in kun kasance mu'minai fala ta khafuhum wa khafuni nan ku ji tsoro na jumla ce mu'taraba aka sanya ta asali fala ta khafuhum in kuntum mu'minin kada ku ji tsoron su in kun mu'minai ne wato in kun mu'minai na gaskiya ba za ku ji tsoron su ba al khawf a tsoro iri uku ne akwai tsoro na iba tsoro na sirri shine tsoron ibada wanda ba a yi ma kowa sai Allah kamar irin tsoron da ake sa kamar tsoron dodo tsoron fatalwa tsoron aljan tsoron shuri da tsoron duk wani abu wanda ake gani akwai aljani a wajen to wannan tsoron bai halatta mumini ya yi shi ba shirka ce shirka ce idan mutum ya zamanto kan cewar yana jin tsoron su tsoron irin yadda yake jin tsoron Allah in ku ba inda yake jin tsoron Allah ba to ya zo ya yi babban zunubi saboda haka ba a jin tsoron wani aljan ba a jin tsoron wani wanda yake baya nan bayan ko ba shi da ikon ya cuce ka akan komai ko wani abin nan a wani shehi da ke cikin da ke cikin kabari kuma baya cikin kabarin baya tare da kai amma ka ce ka rinka jin tsoronsa kamar yana tare da kai in ka tafi ko ina kana jin tsoron sa wannan Allah ake yi ma wannan tsoro na ibada kina, akwai tsoro na ɗabi'a tsoro na ɗabi'a shine tsoron da har Allah madaukakin sarki ya ambata dangane da annabawa fa awjasa minhum fa awjasa minhum khifatan Musa fa awjasa khifatan eh? fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa annabi Musa ya ji tsoro yayin da ya ga wato a sihirin da aka yi hmm? annabi Ibrahim ma a Ah, annabi ibrahim a cikin suratul zariyat فراد إلى آل فراد إلى آل فقدمه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس annabi خيفة sai ya ji tsoro ya ga ya kaddamar ma da bakinsa abinci suka ce ba za su ci ba sai ya ji tsoro me ke tafi da su to wannan tsoron tsoro ne na ɗabi'a kamar yadda ka ji tsoron zaki kamar yadda ka ji tsoron mutum yana rike da bindiga tsoro ne na ɗabi'a to wannan tsoron idan ka yi shi babu laifi sai dai idan ya kai ka zuwa ga aikata saƙo ko barin wajibi to shine wannan zai zamanto haramu idan ya kai ka zuwa ga aikata saƙo ko barin wajibi kawai mutum mutum yana jin tsoron shugabansa a wajen aiki ko ya jin tsoron shugaba a wajen aiki idan ya zamanto kan cewa bai zo idan ya ji an ce bai zo eh, abin kamar kai dan makaranta kai da principal ko dan makaranta da head boy hmm, ko da duty master in aka ce ya yi latti duty masa yana nan bakin kofa sai ga ya soma makirketa yana jin tsoro to wannan tsoron idan zai sanya ka ka aikata sako to wannan haramun ne karka yi shi amma an bai sanya ka aikata sako ba wannan ɗabi'a ne kai mutum ne dama kana jin tsoron wanda ya fi karfin ka akwai tsoro na uku tsoron aljubana tsoron ragwaye ja sakwatawa ragwaye ko tsoron su tsoron mutumin da yake rago tsoron wato aljaban aljaban rago shine wanda yake ko wato takarda ya ji tana motsi ko takarda ya ji tana motsi sai ce ya ji ya kwarar karar gariyo za a yi saran wuya saboda tsoro mana to wannan shine tashi wannan shine ake neman annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da mu nemi tsari daga gare shi a cikin addu'a da ya koya masa sa'ad ibn abi waqqas sa'ad yake koya ma ƴaƴansa su rinka yi bayan kowace sallah Allahumma inni a'udhu bika min al-jubni wal bukhl Allah na neman tsarin kai daga wato wannan tsoron na ragwanci da kuma rowa to wannan tsoron da Allah madaukakin sarki yake faɗa shine su waliyan shaydan din nan kada ku ji tsoron su ta yin wato kada ku ji tsoron su tsoro na ɗabi'a domin kuka ji tsoron su tsoro na ɗabi'a shine zai sa ku ku yin umarnin Allah ballantana kuma tsoro na sirri ballantana tsoro na sirri wanda yake ba zai yiwu a ce kun yi wannan ba in ku mumine ne domin asalin imani yana kore wannan tsoron kamalar imani yana kore tsoro na biyu inna ma zalikum shaytanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa kafuni, in kuntum mu'minin wannan ayar ta nuna wajibcin ta nuna cewa wajibi ne in mutum ya ji tsoron Allah shi shi kadai yana daga cikin abin da yake eh, yana daga cikin lazimin imani gwargwadon imanin mutum gwargwadon tsoronsa da Allah tsoron da ake so wanda yake abun so shine tsoron da zai hana mutum gabarin fada ma ayyukan haramu tsoron da zai sanya ka ka ji tsoron tsayuwarka gaban Allah wani man khafa maqama rabbihi jannata wanda ya ji tsoron tsayuwarsa gaban Allah wani yana da aljantu guda biyu hmm? wanda ya ji tsoron tsayuwarsa gaban Allah ya zo zai aikata sako sai ce ina jin tsoron sai ya tuno da Allah ya ce ina jin tsoron Allah to wannan shine wanda Allah zai ba su wannan aljannatu madaukaka to shine tsoron da ake so gwargwadon imanin mutum gwargwadon wannan tsoro na'am ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إن Allah ya ce wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr waɗanda suke yin waɗanda suke faɗawa cikin kafirci da gaggawa kada su ɓata maka rai kada su saka bakin ciki ya rasulullah innahum lan yadurru Allah shay'a su lallai ba za su cuci Allah da komai ba yuridu Allah Allah ya ja'ala lahum haddan fil akhirah Allah yana son kada Allah yana nufin cewa ba zai sanya musu wani rabo a ranar lahira bane walahum azabun azim kuma azaba mai girma ta tabbata a gare su annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cikin wato matsananciyar kwaɗayin mutane su shiga cikin addinin musulunci don haka yana damuwa da yanda mutane da yanda kafirai suke kafirci kuma suke fadawa cikinsa wannan kalmar ta yusari'una na kufr asalin yusari'u yana ta'addada ila ne wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa yusari'una wa yusari'una fil khairat irin wannan ce sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa janna na, wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa janna wanda wanda ta gabata gare mu a cikin wannan sura ku yi gaggawa ya zuwa ga aljanna ya zuwa ga gafara to amma nan sai aka ce suna yin gaggawa a cikin kafirci to wannan waɗansu sun ce fiɗin nan ma'anarta ma'anar ila ai sari'u ila magfirati amma wannan yana da rauni don haka waɗansu kuma suka ce a'a ma'ana wa sari'u ila magfiratin sai a shayar da ita sari'u ɗin nan ma'anar wani aikin wanda yake zai ba da ma'anar zai sanya ta ta dace da fiɗin da aka kawo shi sai su kaddara ya dukuluna fil kufri bi sur'a ko kuma ya ƙa'una fil kufri bi sur'a suke fadawa cikin kafirci suke shiga cikin kafirci da gaggawa wato nuni ga yadda halinsu yake wajen amfani da dukkan wata dama da suka samu na ƙarfafa kafirci da raunana addini da yaƙi da shi da bakanta ma musulmi da bakanta ma masu kiraye zuwa ga addini to Allah ta'ala ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu yin wannan kada su bakanta maka kada su tsata maka ne domin shi a bisa ɗabi'ar annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake saboda Allah ya riga ya yi shi ne rahama ne rahmatun lil alamin rahama ne ga talikai dan haka Allah ta'ala ma yake rarrashin sa yace la'allaka un nafsaka Allah ya kunu mu'mini hmm? fala'allaka un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha alhadith asafa la'alla zaka halaka kanka kana bibiyan su dan ba sai akan wato akan rashin imani Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kada kai wannan saboda matsananciyar damuwarsa na yadda wato kafirai suke afkawa cikin kafirci da yaƙi da addini da yaƙi da addini saboda ya san wannan abin cutar su zai ya san wannan abin mummunan aƙibarsa gare su kuma za su gane in sun mutu domin shi yana ganin abin da ba ma gani amma maimakon wannan ya zamanto bai damu ba ko ba ruwansa a'a shi ba haka yake ba haka ya kamata adda'i ya kasance wannan irin wato irin wannan rahama ta annabi sallallahu alaihi wasallam ita ya kamata mu kwaikwaya ya zamanto bukatar mu akan kafirai su musulunta ya zamanto ita ce mai tsanani ba wai kawai mu tabbatar da cewa waɗannan sun halaka a cikin kafircin ba to shi yasa Allah ta'ala ya ce to kada ka damu da kafircin nasu da yanda suke da yanda suke samun dukkan dama da suka samu domin su yaki addini wannan kada ya dame ka innahum lan yadurru Allah shay'a ba za su cuci Allah da komai ba domin shi Allah ya fi karfin a cuci ya fi karfin ya fi karfin cuta ta dangane zuwa gare shi Allah ta'ala ya ce a cikin hadithul qudsi wanda Abu Dharr ya rawaito a cikin sahih Muslim ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin minkum ma naqasa dhalika min mulki shay'a ya ku bayina da a ce na farkon ku da na ƙarshen ku da aljanun ku da da mutum ɗin ku da aljanun ku za su zamanto sun fi kowa fajirci zukatansu sun fi wanda ka ƙaddara waye ya fi kowa fajirci a bayan ƙasa a ce to su ma duk haka suke wannan ba zai tawaye komai a cikin mulki na ba zai tawaye komai a cikin mulki na ba Allah ba kamar sarakunan duniya ba ne hmm? ka san ko sarki ne ya zo ya wuce ya zo ya wuce ya ga mutanen unguwar gini ba sai masa jinjina ba sa gaishe shi to mutanen unguwar gini kuwa sun shiga cikin bakin littafi eh, ba wai na ce unguwar gini suna haka bane a misali sarki idan ya ga ba shi da mabiya wannan yana wannan shine zai nuna kan cewa mulkin sa ya kare sai ya ji kan cewa ba shi da mulkin to banda Allah shi Allah ba sarautarsa ba haka take ba ko da akwai masu bin sa ko da akwai masu da'awar tawaye a gare shi mulkinsa yana nan daren dam a gare ce daren dam ɗin shi sa waɗansu suna yin wannan abin masu siyasa wallahi suna mugu saladabi ga Allah daren dam dam mulkin waye wanda yake haka in ba na Allah ba to sai ka ga masu irin wannan sai ga Allah ya musu magani Allah ya maganin abin nan ko kuma da aka zo aka rinka tazarce sai aka yi ta garke sai Allah ya garke mai tazarci saboda haka a rinka ladabi ga Allah wajen wajen alfazu Allah Allah shine mulkin sa yake haka to Allah madaukakin sarki shine mulkin sa baya baya ko da kowa yayi ma Allah tawaye mulkin Allah yana shi yasa Allah ta'ala a cikin wannan hadisin da na Abu Dharr yace innakum lan tablughu durri fatadurruni ku ba ku isa ku kai inda za ku cuce ni ba balle ku cuce ni Allah shine al-aziz ba ma ka ganinsa ballantana ka san ma inda yake ballantana ka ce za ka yi masa runduna ka je ka same shi lan tablughu durri ba za ku taɓa kaiwa ga inda za ku cuce ni ba fatadurruni ballantana ku cuce ni to wataƙila mutum zai iya cewa to yaya kuma ai Allah ya ce ah, wallazina yu'dhuna Allah innal ladina yu'dhuna Allah wa rasulahu masu cutar Allah da manzon Allah nan kuma gashi Allah ya ce ba a cutarsa ba a yi masa ba a cutarsa amma kuma nan gashi an ce an yi masa aziya aziya ba cuta ba ce a'a aziya ba cuta ba ce aziya ba cuta ba ce kamar kana sallah kusa da mutum ka matsa masa ka tattakura masa ka ga baka cuce shi ba amma ka matsa masa ka cuce eh, eh, wato ka matsa masa ka takura masa amma baka taba lafiyar jikinsa ba baka taba dukiyarsa ba baka yaga masa riga ba baka yi masa komai ba saboda haka la yanzam cewa dan an yi abin Allah baya so cewa wannan zai cuce shi amma wanda ya abin da Allah baya so yayi yi ma Allah idaya kamar yadda Allah ta'ala yake cewa mutum yana yana zagin zamani alhali ko Allah shine zamani wannan Allah ya kira shi wannan yu'udhi yace yu'udhini ibnu adam yasubbu dahar wa ana dahar saboda haka cuta ta haƙi ba za ka iya cutar Allah ba mutane a shi yasa Allah ce innahum lan Allah shay'a ba za su cuci Allah da komai ba ai wato ba za su cuci Allah da cuta ko wace irin cuta ba ko ko ba za su cuci Allah da wani abu ba da ko da wato ƙwayar zarra ba za su cuci Allah ba ma'ana ba za su tawaye mulkinsa ba ba za su hana shi yin abin da ya so ba saboda haka a cikin wannan saboda abin da yake musulmi sun sani cewa ba za a iya cutar Allah ba amma maqsudin abin da ake so su gane shi ne. ba za su hana Allah tabbatar da taimakon addinin addininsa ba domin Allah ya riga ya rubuta kataballahu la aghlibanna cewa Allah ya ce ni shine zai yi rinjaye saboda haka a cikin wannan akwai wato ban haƙuri da rarrashi ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ƙarfafa zuciya ga muminai shi yasa aka yi hidabin ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma aka ga masa ballantana mu wato kada ƙarfin kafirai da gaggawar da suke wajen kafirci da tabbatar da suke a cikin kafirci ba sa ragawa wannan kada ya kada ya sanya ku damu wannan ba zai hana Allah ya tabbatar ya tabbatar da addininsa ba wannan ba zai hana Allah ya tabbatar da sa ba irin waɗannan ayoyi su ya kamata mu rinka karanta ma kanmu yayin da muke ganin kafirai suna ta ƙoƙarin yaɗa ƙarfinsu suna ta ƙoƙarin yaɗa rubarsu masu shiga intanet in kuka shiga intanet za ku yi ta gani irin waɗannan waɗanda za su rinka maganganu a kan Allah maganganu a kan addini maganganu a kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na ɓatanci, na kafirci hmm? to irin waɗannan ayoyin su ne za mu rinka karanta ma kanmu wannan abin da suke yi ba zai cuci Allah ba zai cuci Allah da komai ba saboda haka ba zai cuci addinin Allah da komai ba ba zai hana Allah ya taimaki bayansa ba ba zai hana Allah ya tabbatar da addininsa ba sannan Allah ya ce yuridu Allahu Allah ya ja'ala lahum habban fil akhirah Allah yana nufin cewa kada ya sanya musu rabo ne a lahira shi sai ka ga cewa kullum a cikin dada kutsa cikin kafirci suke wannan tabbatar da iradar Allah ce Allah ta'ala yana da irada Allah al-murid Allah mai wato Allah yana da fa'alun lima yurid baya daga cikin sunayen Allah al-murid hmm, a cikin asma'ullahi husna babu al-murid sai dai fa'alun lima yurid mai yawa mai yawa a aikata abin da ya so abin da ya nufi Allah yana da irada amma iradar Allah iri biyu ce iradar Allah iri biyu ce akwai irada kauniya qadariya akwai irada shar'iyya irada kauniya abinda ake nufi da irada kauniya ita ce wadda take tana rataya da ayyukan Allah in yayi ta duk abinda Allah ya yi nufin yi to sai ya aikata shi duk abin da Allah ya nufi yi ya aikata shi ita ɗaya iradar ko ita ce irada shar'iyya wato abin da yake nufi abin da Allah ya shar'anta ita wannan tana rataya ne da shari'a tana rataya ne da muhabbarsa da abin da ya so ba lalle ya zamanto abin da Allah shi yake so ba shi ya shar'anta ya yarda da shi ya amince ya so shi ya zamanto ya sannan wani bambancin shine cewar ita iradar Allah tana rataya da wato dole ne ta afku dole ne ta afku amma irada shar'iyya nufin Allah abinda Allah yake so ba dole ne ya tabbata ba ba dole ne ya afku ba misalin su shine kamar musuluncin musulmi musulmi ya zamanto musulmi wannan dukkan iradar biyu ta haɗu hmm? kamar imanin sayyidina abubakar allah ya nufi allah ya yi nufin imani shi yasa ya yi imani wannan irada kauniya ce kuma allah ya so ya imani yana son imanin nasa don yana son allah yana son musulunci hmm. iradar duk guda biyu takan zamanto babu ita shine kamar kafiri da bai musulunta ba bai musulunta ba yana wato kafircin kafiri babu irada wato musuluncin kafirin da bai musulunta ba Allah bai so ya bai nufi ya musulunta ba shi yasa bai musulunta ba kuma Allah baya son kafircin da yake yi yana kan kafircinsa Allah baya so saboda haka babu irada kauniya babu irada shar'iyya musulmi da yake musulmi ya zamanto kafiri ya zamanto kafiri yana musulmi in ya zamanto kafiri a wato a musulmi a kafircin musulmi wannan idan bai kafirta ba kaga a irada shar'iyya ce ta tabbata a afon irada kauniya ta tabbata cewa bai kafirta ba wato idan musulmi idan musulmi bai kafirta ba musulmin da bai kafirta ba ya tsaya a cikin musuluncinsa wannan wannan shine muka ce wannan dukkan iradatin din ta tabbata shine kamar musuluncin abubakar abu lahab kafiri ya zamanto musulmi kamar musuluncin abu lahab wannan kauniyan bai afku ba babu irada kauniya amma akwai irada shar'iyya Allah yana son kowa ya musulunta kafiri shine wato kafiri ya zamanto kan cewa a ya musulunta yana kafircinsa amma kuma ya zamanto ba musulmi ya zamanto wato yana kafircinsa amma bai musulunta ba kuma ana son sai musulunta ɗin musulmi ya kafirta wannan yana nan a musuluncinsa irada kauniya yana nan a cikin musuluncinsa wannan irada shari'a ce haka ake so irada kauniya tunda bai kafirta ba wannan babu irada kauniya Allah bai kaddara masa kafirci ba bai nufi ya kafirta ba saboda haka ya tabbata a cikin musuluncinsa wani lokaci kuma Allah ya kaddara kafirci amma kuma baya so shine kamar kafiri da ya kafirta Allah ya kaddara masa kafirci amma kuma Allah baya son ya kafirta bai yi umarni da kafircin ba Da wannan tabbatar da wannan sifa ce ta irada Allah ya ce Allah yana nufin kada ya zamanto sun samu wani rabo a lahira shi yasa sai su ta yin kafirci din kuma ranar alkiyama Allah ya ce walahum azabun azim suna da azaba mai girma an sifata azaba da girma ah, girma yakan ɗauki sifar yabo yakan ɗauki sifar zargi idan ya danganta da abin yabo sai ya zamanto na yabo kamar dul arshi al'azim al'arshi ne girma kamar Allah al'azim hmm? idan kuma ya zamanto na zargi ne girman sai ya zamanto abin zargi kamar subhanaka hadha buhtanun azim wannan ƙarya ce mai girma kaga wannan abin zargi to haka wannan azaba azaba ce mai girma domin azaba ce wato tana da girma ta fuskar adadi hmm? tana da girma ta fuskar zamani domin ba za ta kare ba ba kamar azabar duniya ba ce ba kamar rashin lafiya ne yanzu wanda Allah ya jarabce shi da rashin lafiya kaga in ya mutu ya huta to banda azabar lahira ita girmanta ya kai kan ba ta karewa sannan girmanta tana da girma cewa ta ninka ta duniya ninkin ba ninki ƙunan wutar duniya hmm, ba komai bane akan ƙunan wutar lahira saboda haka tana da girma ta dukkan waɗannan fuskoki Allah ya kyashe mu da wannan azaba a cikin wannan ayar a cikin wannan ayar kamar yadda muka ce Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya yi ban kuri ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a ciki ya tabbatar mana da sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta rahama yanda ya zamanto kan cewar yana damuwa da kafircin kafirai yana damuwa da karfin kafirci wanda yake wannan yana daga cikin kyawawan sifofi da ya kamata musulmi mai koyi da shi amma ya zamanto cewa kafirci yana karfi a bayan ƙasa kai baka damu ba to wannan yana daga cikin wato rashin damuwa da addinin musulunci yana daga cikin wato raunin imani gwargwadon imaninka gwargwadon damuwarka da ci gaban addinin musulunci da maslahar addinin musulunci sannan kuma allah maɗaukakin sarki ya nuna kan cewar kada wannan ƙarfin na kafirci ya zamanto ya rusa ƙarfin zuciyar mumini domin ya sani cewar addinin addinin na Allah ne ba za a cuce shi da ko kamar yadda ba a cutar Allah da komai a zatinsa da a cikin sifofinsa da a cikin sunayensa madaukaka haka zalika ba za a cuce addinin Allah da komai ba kaga ba daina ma Allah kirari ba duk bacin da da kafirai suke yi duk zagin Allah da suke yi ba su canza sunayen Allah kyawawa ba duk masu ilhadi a cikin sunan Allah ba su canza komai na sifar Allah da kyawawan sunayensa ba to tamkar yanda wannan ba zai canzu ba ga Allah haka zalika alƙawarinsa da taimakon addininsa shi ma ba zai canzu ba Allah maɗaukakin sarki ya yalwata kira zamu da alƙur'ani Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallanta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين